والنخل باسقات لها طلع نضيد kuma muka tsiro da bishiyoyin dabino dogaye waɗanda suke da furanni masu yawa wasu kan wasu